وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا وديا تتبتك الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a goma ga watan sha'aban. bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya yi daidai da 27 ga watan afrilu shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihul husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shi shine majalisi na 64 na wannan karatu na wannan littafi inda muka kwana a karkashin bayanin da malam ya koro mana akan hadithin da imamul bukhari da muslim suka rawaito wanda malam ya kafa hujja da shi wajen raddi ga al-mu'attila su jahamiya da mu'tazila da asha'ira da maturudiya da kullabiya da karamata waɗanda suke tawilin hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da cewa allah yana shiga jikin mutum ya cakudu da shi to muna cikin bayanan da malam ya koro wajen warware wannan shubaha bayan ya kawo hadisai da ayoyi da suke nuni a bayanin wannan hadisin cewa fa ba allah ba ne ke rungu wato yake tare da bawansa da zatinsa amma yana nuna yadda yake karban bawansa a yanayin yadda bawansa ya yi gaggawa wajen neman yardansa za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa qala fa'iza kana kazalik saral muradu bil hadith idan ya zama bayanin yanda suke cewa to manufar wannan hadisi zai zama na cewa tunda Allah ya ce taqarrabtu minhu ba'an zan kusance shi zan rungume shi bi ma'ana zan karɓe shi da gaggawa saboda yanayin yadda ya nemi yardan Allah to shine sai malam ya ce bayanu mujazatin lahi ta'ala al'abd ala amalihi wa anna man saddaqa fil iqbali ala rabbihi wa in kana bati'an jazahu Allah ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal malam ya ce bayani ne cewa Allah maɗaukaki yana saka wa bawa ala amalihi a bisa aikinsa wa anna man saddaka fil iqbali duk wanda ya gaskata wajen fuskantar Allah ala rabbihi ga ubangijinsa wa in kana baqi'an koda fuskantar da ya wa ubangijinsa akwai wato rashin gaggawa a cikinsa jazahullahu ta'ala bi akmali min amalihi wa afdal to Allah zai saka masa maɗaukaki da mafi kamalar aikinsa da wanda kuma ya fi shi saboda ya nuna gaggauta wanda ya yi wajen neman yardan Allah وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه ما لن يتشي سيئة زمانة شوى wannan shine zahirin lafazin hadisin da ƙarina na shari'a wanda aka fahimce sa daga siyakin wannan hadithi wa idza kana hadha zahirul lafz malam yace idan wannan shine zahirin lafazi bil qarinati shar'iyya da karina na shari'a lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi to tafsirin wannan hadithin ba zai zama an fita daga zahirinsa ba saboda su jamiya da mu'aqqila sun ce ahli sunna sun yi tawilin hadisin tunda Allah ya ce taqarrabtu minhu ba'an wa taqarrabtu minhu dhira'an ataituhu harwalatan duk wa'annan lafazan suka ce yana nufin allah ne yake cakuduwa da bawansa kaga anan in aka ce allah ne ke cakuduwa da bawansa ko ya shiga jikin bawansa kaga an nuna wato an tauye siffa ta ubangiji saboda siffa daga cikin siffofin ubangiji bayi yiwuwa a ce allah duniyan ma ta ɗauke shi kuma balle a ce har ya shiga mutum ɗan ƙarami ya shiga jikinsa har ya cakudu da shi ko ya rungume sa amma ma'anar hadisin na zahiri yana nuna yadda bawa ya zo wa Allah da gaggawa to haka Allah ke karban aikinsa ya saka masa ya rubanya masa lada saboda kyakkyawan niyyarsa da gaggauta wanda yake yi wajen neman yardan Allah amma ba ana nufin Allah yana cakuduwa bane da bawansa har ya zama wani yanki na jikin bawansa to shine sai malam yake cewa wala ta'wilan ka ta'wili ahli ta'til kuma wannan ba ta'wili bane kamar ta'wilin da mu'attila suke yi daga cikin jami'a da mu'tazila fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnati walillahi alhamd malam yace wannan bayani ba zai zama hujja gare su ba akan ahli sunna dukkan godiya ta tabbata ga Allah saboda wannan dalilin da suke kafa hujja da shi ba dalili ba ne babu inda ahli sunna suka yi tawilin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma magana ta ubangiji wa ma ba ilaihi hadha alqa'il lahu hazzun min an-nazar malam yace wannan wanda ya tafi daga cikin wanda ya maganan nan yayi furucin nan yana da wani kaso na abin lura a cikin wannan magana da ya tafi a kansa lakin alƙaunul awwal afhar malam ya ce sai dai maganan farko na cewa allah subhanahu wa ta'ala yana fuskantar bayinsa da gaggawa wajen karɓan ayyukansu saboda kyautata niyyarsu da gaggautawa wajen neman yardan allah da suka yi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma shine maganan da ya fi zahiri wa aslam kuma shine maganan da ya fi kubuta wa alyaku bi mazhabi salaf kuma shi ya fi cancanta a jingina shi zuwa ga mazhaba ta magabata wa yujabu amma ja'alahu qarinatun min kauni taqarrub ila الله ta'ala wa وطلب ilaihi إليه لا يختص بالمشي بأن haditha kharaja مخرج المثال للحصر malam ya ce ana ba da amsa ga wannan mutumi wanda ya sanya karinan maganarsa min kauni taqarrub ila Allah ta'ala kasantuwar neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukaki wa talabul wusuli ilaihi da neman riskan ubangiji na yadda la yaftasu bil mashi ba ya keɓanta da tafiya ba ne bi annal haditha saboda a cikin hadithin wai hadithin kharaja makharajal mithal lal ya fito ne a mafita ta buga misali ba ana iyakance shi ba ne cewa wanda ya zo wa Allah man atani yamshi a ataituhu harwalatan ba wai yana nufin cewa kadai sai mai tafiya zuwa ga nemar yaddan ubangiji kadai bane duk wani abin da zai sa Allah ya yadda da mutum idan mutum ya kutsa cikinsa to Allah zai karɓi wannan mutumin gwargwadon kyakkyawan niyyarsa da gaggauta wanda yake yi wajen neman yardan Allah to Allah zai yadda da shi kuma zai karɓe shi kuma zai albarkaci abin da ya aikata sannan zai ruɓanya masa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi burin sabawa Allah gashi ya himmatu amma sai ya tuna da tsoron Allah ya tana da zai tsaya gaba ga ubangiji ya amsa tambayoyin da allah zai masa sai ya bar wannan aikin saboda neman yardan allah da tsoron allah sai manzo allah ce allah zai rubuta masa kyakkyawa guda ɗaya kaga ya bar wannan aikin ne don wa don allah yana ganin girman allah shi yasa ya bar wannan amma idan bai ga girman allah ba a zuciyarsa ya aikata wannan aikin sai ce allah zai rubuta masa laifi kwaya ɗaya tal tilo kaga yana nuna ganin girman allah da yadda mutum ya gaggauta neman yardan allah haka allah ke karbansa kuma ya ba sa abin da ya nema da izinin allah amru bin jamo radiyallahu ta'ala anhu a yakin uhudu ya fito yana so ya zo yaki kuma shi allah ya yi shi gurgu ne gurbu kuma shari'a ta ɗaga mai kafa ba a wajabta masa halattan yaƙi ba saboda Allah ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj makaho an ɗaga mai kafa ba zai je yaƙi ba mara lafiya shi ma an ɗaga mai kafa baya halattan yaƙi sa'annan gurgu ma an ɗaga masa kafa baya halattan yaƙi. amma wannan bawan allah duk da yake gurgu ne ya ce sai ya halarci wannan yakin sai 'ya'yansa suka ce baba je ya ce shi fa sai ya je suka ce baba ai allah ya riga ya ɗaga maka kafa ya maka uzuri me yasa sai ka halarci wannan mu fa gaskiya ba mu amince ka je ba sai 'ya'yansa suka kai sa ƙara wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ga mahaifinmu allah ya ɗaga mai kafa amma ya farantsi shi sai ya halicci wannan yakin ya ma'aikin Allah ko ka hana shi sai manzo Allah ya kira shi zo da ya zo sai ce ba Allah ya maka uzuri ba ya amru bin jamuh ba Allah ya daga maka kafa cewa ba sai ka halarci yaki ba sai ce e, ina so in taka aljanna da wannan gurguwar kafata kaga yanzu yana so ya fuskanci wa kenan Allah sai manzo Allah ya juye kalli ƴaƴansa sai ya ce to ku kyale shi la'alla Allah yurziqu yarzuquhu shahada kila Allah ya bashi shahada to da aka je yaƙi lokacin da shedan yayi kuwa cewa an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ta guduwa dan bala'in yaƙin ya sa kowa ya gudu har sai da na bakar dan sai na bakar ya ce hanni sai da na gudu saboda bala'in wannan yakin ya ce in na tana da yakin uhudu sai na ce ai su sa'ad da talha sun kwashe ladan saboda su ne suka tsaya suka kare manzan allah sallallahu alaihi wasallam amru bin jamo da ya ji an ce an kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me amfanin rayuwata ina duniya an ce an kashe manzan allah kawai gara ni ma in mutu kawai sai ya kutsa yana sara ana saransa yana sara ana saransa har aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa ƴaƴansa ya gashi can ina ganin sa da wannan kafar yana taka cikin aljanna yana tafiya kaga yanda ya fuskanci ubangiji sai Allah ne ya karɓe shi ina fata an gane kaga ya karɓe shi biyu bi ma'ana Allah ya karɓe shi hannu biyu sannan da gaggawan da yayi wajen neman yardan Allah sannan ga abdullahi bin haram baban jabir bin abdullah shi ma a wannan lokacin da ya ji an ce an kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kawai sai kusa yana sara ana tsaransa. yana sara ana saransa har aka kashe shi sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ɗansa jabir dan an ɗauko gawansa ana taho da shi za a shigo da shi madina manzan allah ce a mai da su a binne su inda aka binne su shine inda kake gani yau din nan an sa mai katanga an killace shi to inda aka binne su ke sai aka mai da su aka binne su to a lokacin sai Allah ya yi magana da shi ba ya bada jininsa ba don me don kalman Allah ta zama ita ce a sama sai Allah ce me kake so in maka manzo Allah yake gaya wa ɗansa ya ce duk duniya duk mutumin da Allah ke magana da shi Allah na magana da shi tsakaninsa da ubangiji akwai shamaki ko Allah ya turo ɗan sako amma ban da babanka babanka Allah ya yi magana da shi direct Allah ya cire shamaki ya ce me kake so in maka ya abdullah sai abdullahi bin haram sai ce ya Allah ina so a dawo min da raina duniya in shiga fagen yaƙi a ƙara kashe na a wajen yaƙi shine na. sai Allah ya ce a magana na ya gabata duk mutumin da na kashe shi bana dawo da shi duniya ka nemi wani haka sai ce to ya Allah ina so ka gaya wa sauran sahabbai daraja ta a wajenka irin matsayin da na samu ta dalilin wannan aikin da na sai Allah ya saukar da aya a cikin surati Ali Imran wala tahsabanna Allah wala tahsabanna wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli sai Allah ya ce kada ku zaci wa'anda aka kashe su dan ɗaukaka karman Allah matattu ne rayayyu ne a wurin ubangiji ana azartar da su farihina bima atahumullahu min fadli suna farin cikin abinda Allah ya ba su na falala wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wala ya yahzanun suna bishara ga waɗanda ba su zo a baya wanda ba su riske su ba ba su mutu ba daga bayansu su zo ba kar su ji tsoro abinda za su tadda a lahira ya fi duniya da abin da ke cikin duniya saboda ni'imar da suka samu kaga Allah ya yi maganan ja'a wato abdullahi bin harab Allah ya ba da labarinsa saboda yadda ya ba da ransa fi sabilillahi don ɗaukaka karman Allah to haka hamza sayyidu shuhada hamza radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya zo a cikin kutubu sitta wahshi mashi ya ɗauka ya hango hamza daga nesa sai ya jefi hamza tsakaninsa da hamza mutane tara ne shine na goma sai ya ciki hamza ya shiga ya fita ta baya da hamza ya gan shi saboda jarumi ne hamza kawai sai daga takobinsa mutane taran da suke tsakaninsu hamza ya kashe na ɗaya ya kashe na biyu ya kashe na uku ya kashe na hudu ya kashe na biyar ya kashe na shida ya kashe na bakwai ya kashe na takwas yana kashe na tara sai karfin shi sai bai iya komai ba ba zai iya kashe wahashi ba saboda shi wahashi allah ya rubuta za su haɗu da hamza aljanna shi ya kashe hamza kuma za su hada da hamza ina a aljanna sannan allah ya karɓi ran hamza kaga jarumtansa shi sa manzo Allah sai ce sayyidu shuhada shine shugaban shahidai a wannan yakin ai ka san ba karamin fada ne. an soki mutum ya fasa cikin ya fito ta baya amma jarumtansa bai hana shi bai sa ya faɗi ba sai da ya kashe na farko ya kashe na biyu ya kashe na uku har yana tunkaran mutumin da ya jefe shi sai da ya kashe mutane tara na goma shine wa shi din to bai samu daman kashe shi ba ya riga ya riga karfinsa ya riga ya kare sai ya faɗi kaga na, ai ba karamin jarumi ba ne wani ana dama mamaye nan zai kife kasa amma ka duba yadda ya motsa kaga wannan yana nuna maka jarunta to kuma gashi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi shine shugaban shahidai Musa bin Umair kuwa duk wani hidiman da ka ga mutanen Madina suna suke yi a yau Musa bin Umair yana samun lada saboda shi ne ya tallata musu musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi Eh, an yi akaba shi ya tura musab yana ɗan shekara sha takwas ya je garin madina ya dinga karantar da su Shi ne farkon ambasado a duniya a duniya shine farkon ambasado ya yi wannan aiki manzan allah sai da ya fashe da kuka yana kuka yana magana ya ce ayyuhan nas zuruhum wa sallimu alaihim fa wallazi nafsi biyadi la yusallimu alaihi ahadun minkum illa raddu salam assalamu alayka ya musa bin umair assalamu alaikum ayyuha shuhada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yashhadu lakum inda Allah ila yawmil qiyamah annakum shuhada lallai manzan Allah yana muku shaida daga yau har zuwa ranar tashin kiyama ku shahidai ne kaga wannan ba karamin daraja ba ce manzo Allah ya yi shaida kuma har a wurin Allah ya ce zan yi shaida ku shahidai ne kaga ai ba karamin daraja ba ce wannan kuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi saboda Mus'ab bin Umair manzo Allah ya ce ina kallon irin daraja da yanda ake girmama Mus'ab bin Umair gatan da mus'ab bin umar yake da shi akwai 'yan mata da ake sa su yi ado su cancara ado kawai sai dai zauna yana kallon su saboda gatan da yake da shi baban shi mai kuɗi babansa mai kuɗi amma da mus'ab bin umar ya rasu saboda musulunci da ya riki allah likafanin da za a rufe shi da shi ya gagara in an rufe kai kafa ya fito in an rufe kafa kai ya fito manzo Allah ya fashe da kuka ya ce ina tana irin gatan da kake da shi akwai wani sahabi a wajen ba yi da tufafin da zai sa likafanin da aka kawo za a binne hamza da shi saboda hamza dogo ne bai isa ba sai da 'yar uwarsa ta kawo babban likafani guda ɗaya ƙato sannan sai aka cire wannan guda ɗayan ɗan ƙaramin manzala ce a ba wannan mutumin saboda shi a tsaye yake ba riga a jikinsa dalilin mutuwan hamza shi ya samu riga manzala ce a ba shi shi ya fi hamza bukata a sannan ya samu abin da zai yafa a jikinsa kuma haka suka bauta wa Allah kuma haka suka samu aljanna yadda suka fuskanci Allah haka Allah ya karɓe su biyu ba shi sa Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an to yanda ni da kai muka fuskanci Allah a wajen ayyuka in muka yi shi da jinkiri haka za mu samu karɓuwar Allah in muka yi shi da gaggawa da gaske to haka kuma za mu samu ne Yaddan Allah subhanahu wa ta'ala to shine abin da malam yake magana a wannan gaba sai ce fa yakunu kunu alma'ana sai ya zama ma'anar man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila al-mashi لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة سيتي من أتاني يمشي mutumin da ya zo wa Allah yana tafiya fi ibadatin a wata ibada taftaqiru ila mashi wannan ibadar tana bukatan takawa kaga akwai akwai ibadar da bata bukatan takawa ko kawai aljihu take bukata ka dumbuzo kawai ka aji haka ne ibadar shine kudi da ake bukata na yin hidima na addinin Allah kaga yanzu kudi ake bukata a kawo kaga wannan baya bukatan takawa kawai a ajiye ne akwai kuma ibada da take bukatan tafiya to shine mana ya ce to ibada da take bukatan tafiya litawaqqufiha alaihi saboda tsayuwa a kanta bi kaunihi wasila kasantuwar wannan tafiyar hanya ce laha ga wannan ibadar kalmashi ila masajidi lissalat kamar tafiyar da mutum yake yi zuwa ga masallatai don yin sallah kaga tun daga gida ana rubuta maka ladan sallah kana tafiya ana rubuta maka ladan sallah sannan ana kankare maka zunubanka tsakaninka da Allah sa'an nan kuma ana ɗaukaka darajarka kaga duk wannan tafiya ce take ne take haifar da shi ko kaga ba ɗaya ba ne wanda ya taka gidansa na nan kusa sai ya taka ya zo nan da wanda gidansa na gobarau ya tako ya taho nan kaga ba ɗaya bane wanda kuma yake angwani me ya shafo titi ya biyo nan kaga ba ladan kuɗe ba kowa da yanayin yadda tafiyarsa kaga dukan ku ibada ne kuka zo yi amma wani ya fi wani samun lada kaga dukkanmu muna zuwa masallaci amma yanayin ibadarmu da mu zuwa masallaci haka kowa ke da ladansa wanda ya fi takawa ya fi samun lada shi sa wani sahabi da gidansa ke da nisa daga masallaci sai sahabai suka zo suka same suka ce kai wani mun ga gidanka na da nisa me zai sa ba za ka siya jaki ba ka dinga hawa ko kuma ka siyar da gidanka ka siyo siya gida da ke kusa da masallaci don ka dan dinga tafiya kar ka dinga wahala sai ce a ah, ni ina so a dinga rubuta min ladan taka da nake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh duk takun da yake yi zuwa wajen lada da yake samu kenan to kaga ashe kenan takawa zuwa masallaci kuma kan ana rubuta maka ladan sallah shi yasa in kana tafiya ka natsu ka dinga azkar ɗinka in dai za ka taho ne zuwa masallaci ka dinga tafiya kana takawanka ana rubuta maka lada kuma ana rubuta maka kana sallah tun daga wannan lokacin da ka fito daga gida tun daga bayinka da ka yi alwala ka fito kana takawa ana rubuta maka lada ana kankare maka zunubanka ana ɗaukaka darajarka sannan kuma ana rubuta maka ladan sallah har ka zo masallaci in ka zo masallaci ka yi sallah a biyu ka zauna kana jiran sallah ana rubuta maka har yanzu kana sallah kaga duk hanya ce ta tafiyar da kai ne malam yake cewa to irin wannan to za ka samu irin wannan ladan au min mahiyatiha ko kuma yana daga cikin asalin aikin kafawafi kamar dawafi wasa'i da kuma sa'ayi da ake yi tsakanin safa da marwa kaga dawafi da me ake yi ba tafiya ake yi ba kaga kana ibada ne takawan nan da kake da wahalan nan da kake sha kana tafiya kana samun lada sai malam ya ce wallahu ta'ala a'lam Allah madaukaki shine yafi sani kaga wannan malam ya buga maka misali ne da me sallah akwai kuma ibadar da da baki kawai kake yin ta shine me tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata shi ma me ibada kake ana rubuta maka lada akwai kuma ibadar da kana yi da baki kana yi da zuciya kana yi da kwakwalwarka kuma kana yi da idan shine karatu kaga shi ma ka ga yadda kake yanayin ka. da yanayin kyautata niyyarka da yanayin kwazanka wajen neman ladan haka Allah ke rubuta maka wannan ladan kuma haka Allah ke karban ka yanda kai gaggawa wajen neman yardansa ashe kenan bawa yana bukata a ko da yaushe ya yi kokarin neman yardan Allah sahabi ne ya musulunta sai ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga ganima a bashi sai ce a ah, ni ba na yi na musulunta bane don a bani ganiman nan to don me ka musulunta ya ce na musulunta ne saboda in je yaƙi a harbe ni ta nan ya fito ta nan in shahada ya ce na kenan manzo Allah ce inda gaske yake Allah zai gaskata shi yana tafiya kawai ko minti biyar bai ba sai ga mutum an ɗauko shi cibi cibi cibi ana cewa an harbe shi an harbe shi manzo Allah yana a huwa huwa shi din ne wanda ya zo yanzu nan ya ce yana so a harbe shi ta nan ya fito ta nan aka ce shi ne ya ma'aikin Allah an harbe shi ta nan kuma ya fito ta nan kaga gaskiyar da yake da shi a niyyarsa shi ya sa ya me ya samu wannan shahadar saboda abin da ya sa a zuciyarsa kuma Allah ya rubuta masa hakan zai faru da shi kuma gashi nan ya faru da shi to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya roki Allah shahada a wajen yaki ko da bai same ta a wajen yaki ba ya mutu akan gadansa Allah zai ba shi wannan shahada ga sayyidina Umar kaga manzo Allah ya tabbatar da shahidi ne kuma shi ma a hajjatul wada da ya yi na umar hajjin ban kwanansa wanda daga shi sai mutuwa yana ɗawa ya roƙi allah ya ce ya allah ka karɓi raina ina mai shahada ya zo yana sallah a lu'lu'atil majusi fairuz ya zo ya daɓa mai wuka a marasa suka tara ya soka ya soka ya soka ya soka amma saboda jarumtan sayyidina umar ya tsaya cak bai fada ba sallah kuma yake saboda jarumtan sayyidina umar ya tsaya cak bai fada ba kawai ya jawo abdurrahman bin aufin ya ce zo kai sallah ya ci gaba da sallah shi ya karasa sallah saboda jarumtansa ya jawo abdurrahman bin aufin ya karasa sallah kuma bai mutu a wannan lokacin ba ya ce a bani nono in sha aka ba shi nono yana sa kawai aka ga nonon na zuba ta marasa sun tabbata sai na umar ne zai rasu sai ce waye ya soke ni aka ce fairuz abu lu'ulu atil majusi ka san dalili bakin ciki ne ya kama shi me bakin cikin da ya kama shi ya kawo karan mai gidansa mugira bin shu'uba wajen sayyidina umar cewa shi makeri ne kuma yana ya daura mai ya dinga kawo kuɗi bawa ne sai yake ganin kaman an kuntata mai sai na umar ya tambaye shi nawa ya ce ka dinga kawa ya ce kaza sai ce ai tun da kira kake ai ba bai da yawa ya ce na mai haka ne saboda kada in ziga shi ya daina ganin kimar mai gidansa saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya hana hadisin Abu Huraira wanda Imam nasai ya rawaito sa yake cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi yace ba ni bashi duk mutumin da ya zubar da kwarjinin miji a gaban mata ta daina ganin kimar mijinta ya zagi mijin ya faɗa mijinki mutumin banza ne ai ba yi da mutunci matar shi ta daina ganin shi da kima maza Allah ce ba ni ba wannan mutum ya ce ko kuma bawa a gaban a ɓata mai gidansa a gabansa kaga in ya daina ganinsa da kima in ya sa shi aiki zai yi haka ita ma mata in ta daina ganin kimar mijinta in ya ce ta yi abu za ta yi in ya ce ta bara ba za ta bari shine sirrin da ya sa manzan Allah ya ce ba ni ba wannan mutum to sai na Umar ya san wannan hadisin sai ya ce mai kai hakuri ya ce amma na daga baya zan kira mai gidansa in ce ya rage mai wani abu shi kuma sai ya kullaci da Umar ya ce da Umar ya yi wa kowa adalci a duniya banda ni haka ya ce wai banda shi kenan da Umar adalcin shi ya shafi kowa a duniya amma ban da shi kawai bari ya kashe ma umar din ya huta tunda ya ki mai adalci ka ji dalilin kenan ya lallabo ba majuse ne dan iran a yau ya lallabo da kuma abu na biyu hassadan cewa na umar dalilinsa ne aka karya iran ina fata gane shine paris saboda a lokacin kafin zuwan musulunci sun riki wani yanki na yaman hadda sana'a shine dalilin da yasa ka ga yau suna so su dawo wannan hukuncin suke so su dawo da shi kuma sun riki wani yanki na saudiya suna karkashin su a wannan lokacin saboda su ne world superpower a wannan lokacin da su da romans to su suka fara samun galaba akan romawa roma daga baya suka samu galaba a kansu to dalilin wannan sai da umar ya yin haka kuma gashi an kashe shi ya yi shahada ya ce na gode wa allah da ya sa ƙarshen rayuwa na mutumin da ya soke ni ba musulmi ba ne bai taɓa yi wa allah sallawa sannan ga shi ya kashe hamza sannan kuma shi ya zo ya kashe musailamatul kadhab to kaga addu'an da sayyidina Umar yayi Allah ya karba ko bai karba ba ya bashi shahadan ko bai bashi ba ya bashi shahada kuma ya mutu ina a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kuma ma a sallan ma na asabahi a asabahi ma yana sallah yana kuka a lokacin aka soke shi amma duk da haka kaga ya yi mutuwar shahada to in ka duba irin wa'annan suna da yawa a ibadan da mutum yake yi sai da na abubakar siddiq radiyallahu anhu an je manzo Allah sallallahu ya kwadaitar a kawo dukiya yanzu kuɗi ake magana da za a yi wa addinin Allah hidima sai da na Umar sai kawo rabin dukiyarsa yana ganin yayi bajinta ba wanda zai kai shi samun lada ba wanda zai irin ibadan da yayi na kawo dukiya sai aka Allah eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka bar wa iyalanka yace na bar musu rabin abin da na kawo kowa na ta kawo ba a samu wanda ya kawo irin nawa sai na Umar ba sai na Bakar yana zuwa sai kawo dukiyar kacokam me ka kawo yace dukiya ta gaba ki me ka bar wa iyalanka yace Allahu wa rasul Allah da manzansa bi ma'ana tunda akwai Allah da manzansa ana sun gama mun komai ba na bukatan wani abu sai na umar ya ce kai kai ba zan iya taba kamo ka ba ya yi saduda ya ce na sani ba zan iya kamo ka ba Kar ga ka fintin kau ina fata an gani. to ka duba shine wanda Allah ce alladhi yu'ti malahu Ya ce me wa mali ahadin Inda min ni'matin tujza sai ce me illa a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda Allah da kansa ya bi shi yace wanda yake ba da dukiyarsa dan ya samu tsarkaka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani da shi sayyidina abubakar yake neman lada a wajensa dan ya saka masa haka kuma manzo Allah ya faɗi yace ayyuhan nas kullukum kana lakum indana yadan kafa'nahu biha illa as-siddiq falan nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla yace dukkan ku nan duk abin da kuka yi musulunci sai da muka muku tukuici amma sayyidina abubakar ne muka gaza iya masa tukuici saboda irin dukiyarsa da ya amfanar da addinin Allah da shi muka bar tukwicinsa Allah kadai zai masa shine Allah ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza sai ce mi illa a wajhi rabbihil a'la kawai nemar yaddan ubangijinsa maɗaukaki kawai yake yi dukiyar da ya dinga kashewa sai ce wala saufa yarda kuma Allah zai yadda da shi Allah ya yadda da shi ko bai yadda da shi ba ya yadda da shi kaga da dukiya kenan ko da dukiyarsa haka da ilimi ga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da alkhairi iliminsa a duniya ta nade duk lokacin da ka karanta an abi huraira ta sai ya samu ladanka kagar shi da ilimi ya nemi yaddan Allah ya samu ko bai samu ba ya samu to duk abin da kake a kai da shi zaka nemi yaddan Allah gwargwadon yanda kai hoɓɓasa wajen gaggawa wajen neman yaddan Allah haka Allah zai yadda da kai in kayi jinkiri a wajen haka kuma Allah zai yi jinkiri wajen karɓanka da samun karbuwa a wajen ubangiji yanayin yadda gaskiyarka take da mu'amalarka da harkan kasuwancinka kaga sai na abubakar dan kasuwa ne shi ya musuluntar da sai na usman shi ya tallata mai musulunci ya musulunta a hannunsa shi ya tallata wa abdurrahman bin aufin musulunci ya karba shi ya tallata wa zubair bin awwam musulunci ya karba abokin kasuwancinsa ne kuma ya ɗauki ɗiyarsa ya bashi kaga zubair bin awwam ɗa ne ga nana khadija saboda al'awwam ibn huwailid ɗa ne ga huwailid huwailid kuwa baban nana khadija kaga dangantakar da ke tsakanin su kenan ko amma duk da haka sai da na abubakar ya ɗauki ɗiyarsa ya ba wa ya ba zubair bin awwa sannan ga ali bin abi talib kaga alil baiti ne ko kuma dan baffan manzan Allah ne amma ya taso a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzan Allah ya ɗauki ɗiyarsa fatima ya bata ya bashi a matsayin matarsa nana fatima ta zo wajen manzan allah tana kawo neman bukata ta ce ya ma'aikin allah hannuna ya yi kanta saboda hidiman da nake wa mijina ina so in an samu bawa a dan bani dan ya taya ni ya rage min aiki ko yadda tafi kowa gata a duniya kuma har duniya ta nade babu mai gatanta da excuse din da ta kawo wa mahaifinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baki me miki hidima mai sauki ne amma ki hakura ki je ki ci gaba da yi wa mijinki hidima ki samu aljanna ya fi miki alkhairi da baki wannan wanne kike so ta ce zan hakura zan koma gida in ci gaba da wannan aikin saboda me suke so aljanna lada suke nema da hidiman da suke nema suna so su samu aljanna ne wanda mu kuma yau shi sa za ka ga aure baya lastin saboda yawancin auren ba lahiran aka sa gaba ba personal interest aka sa la namijin wala macen ko dai shi ya aure ta saboda kila babanta babba ne ya dan ja kaya shi kenan shi ma ya fita ko kuma ita ta aure shi saboda shi ma baban shi babban mutum ne kuma aljihunsa na da nauyi don ita ma ta fita daga wannan to ɗayan biyu to hidimar da za a yi da nemar yardan allah da mutum zai haka allah yake karɓansa duk wanda ya sadaukar da kansa wajen hidima don neman lahira haka allah ke karɓansa da gaggawa da irin hidimar da ya yi a aiki da makamancin haka kaga duk wa'annan misalan in ka duba kowa gwargwadon imaninsa da hoɓɓasan da ya yi ya samu me yaddan Allah subhanahu wa ta'ala to haka nima ko kai idan muka gyara haka Allah zai yadda da mu Allah ya samu dace ina gani anan ya kamata mu dasa aya saboda shine gaban da ya kamata mu kwana a kai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai ah, Alhaji Abdullahi Sa'idu Dabo